Idan a yanzu kuka kamo mu kar da ku canza mita kuna sauraron labarun matasa ne daga gidajen rediyo abokan hulɗar mu guda 47. Kuna tare da ni Samira Rafi da kuma Rakiya Arimi. Gora ta ya niki lafiya? ya ne Mira kin wuni lafiya ko? Lafiya launi. Yau da me kika zo man da shi? To a yau an sa hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a ranar Litinin tsakanin bangarorin kwaleji da na sakandare na Yamai da hukumomin yankin. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu je doso don tattaunawa kan horarwa a dabarun kasuwanci da UNICEF ta baiwa 'yan gidan yari. A ƙarshe kuma sai filinmu na wasanni. Sashen kwaleji da sakandare na Yamai ya sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da hukumomin yankin. Haka ne gora bangarori biyun sun amince da janye sanarwar yajin aiki da suka yi. Bashir Mamman Sani babban magatakardar sashen ɗalibai na nan babban birnin Yamai a rahoton Aminatu Bubakar. Gaban hukumomi mun gabatar da bukatunmu da suka tura kwamitin koleji da lise na yamai shiga yajin aiki. Bukatun uku ne masu muhimmanci su ne na farko matsalar bancuccuka, matsalar azuzuwan zana da kuma matsalar malamai. Kenan gaban kwamitin zartarwa, gaban daraktan jiha da mambobin koleji da lise da minista an ɗauki nauyin shafe mana hawaye. Zaka suke kan hanyar warewa a cikin makarantu daban-daban inda ake da bukata kuma bayan haɗuwa mun ɗauki niyya na aza kwamitin sa ido da aka kafa ritanin da ta wuce a ofishin gwamnan yamai matasa masu aikin sa kai na muhalli na gve sun samu kofi mai suna initiative clima a cikin harshen faransanci na afirka a shekarar 2021 Haka ne Mira a yayin taron maido da shirin haɗin gwiwa na kudu da kudu kan ilimin aikin gona da aka gudanar a ranar 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021 a birnin Wagadugu tare da halartar mahalarta daga kasashe goma na Afirka masu maganan yaren Faransanci. Sani Ayuba mai kula da GVO e Niger ya yi shira da Rabiatu mai Kano. Shiri ne na bunƙasa murhu da ake amfani da dunkulan kwalhar shinkafa da ya samu lambar yabo a matsayin shirin yanayi na Afirka Francophone shekara ta 2021. Murhu ne da aka inganta ake amfani da dunkulan kwalhar shinkafa a matsayin makamashi na shinkafar fadi da baya da wata daraja ta kasuwanci da ake iya samu kyauta. Mun fara bunƙasa wannan shiri a shekara ta 2012 tare da wani shirin SNV daga Airu har zuwa zuwa gaya mun yi rangadi mun kafa tashoshin saidawa mun da kan al'ummomi kan tasiri da ke da nasaba da amfani da wannan fasa'a da gudunmuwa ta fuskar kare muhalli. Akwai kuraren mutane musamman ma mata masu su suka shinkafa da kuma mata masu sai da abinci. Abin ma sai da ya kai ya kare. Mira bayan Dakar a Senegal da Bobo Julaso a Burkina Faso yanzu Zandar a kasar niger ce don karɓan barkuncin Sarki Behanzan bugu na uku a matsayin matsayin wani bangare na aikin raye-raye na zamani. A cibiyar al'adu Franco-Nigerian da ke a Zander a gaban 'yan kallo an gabatar da wani shiri na mayar da hankali a kai. Musafa Mamman Sani ya kasance a wurin bikin. A ranar Laraba 27 ga watan Oktobar jama'ar Zandar sun kalli wani wasan raye-raye na zamani wanda ke nuna labarin wani babban jarumin Afirka. Sirjin Yamus Genu mai ba da horo ne akan raye-raye na zamani. Tarihin Sarki Behenzen tarihi ne na Dahomey Benin ta yanzu. Sarki Behenzen ya kasance sarki ne da ya shahara a kasashen Afirka ta yamma. Bisa wannan wasan domin tunawa ne da baya da kuma tunatar tunatarwa da mika kira da shugabanni da matasa na yanzu. Wannan wasar da aka kirkira cikin makonni biyu na zama a Zandar ta kumshi masu rawa guda hudu da suka hada da 'yan Nijar ɗaya da 'yar ƙasar Benin ɗaya dukansu sun bayyana cewa sun gano ƙwarewarsu a cikin wannan rawa ta zamani. Cikin 'yan ƙananan ƙungiyoyi na titi na fara da rawar da ake kira breakdance. tare da 'yan samari da baya kawai bugun zuciya ne da farko Ina yin shi ne kawai don in walwala, don ni yarinya ce mai kumya sosai. Wannan wasan raye-rayen a Zandar ta wakana ne a matakin share fagen babbar wasa da za a gudanar a Yamai a ran 30 ga watan Oktobar na 2021. A birnin Doso, UNICEF tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu na Swiss Contact sun shirya jerin darussan horo kan dabarun kasuwanci ga matasa da aka gudanar a cibiyar da ake tsare da su. Wannan yunkurin na nufin tabbatar da ingantacciyar zamantakewa da haɗin kai ga wa'annan matasan bayan an sake su daga kurkuku. Ga rahoton na na Hadiza Hassan. Wannan ba da horon ya shafi matasa yara dubu da ɗari tara da ke zaman gidan yari wa'anda ke da rauni zai ba su damar koyon sana'o'in hannu kamar sai da abinci, aski da ɗinkin ado buroderi mai ba da horon mamman sani farki ɗauke da bayani. kamar yadda kuke gani matasa ne ake nan ana baiwa wannan horo ardpa ne ta ɗauki nauyin kula sau da kafa duka watanni uku zuwa watanni uku muna zuba kuɗaɗe ga masu ruwa da tsaki domin su bi sau da kafa su bi gida-gida za mu shirya wani rangadi tare da ma'aikata na zamantakewa na shari'a da euh, kuma ma'aikata na drdpa su ne za su bi sau da kafa gida-gida za su ji har wajen yaren da ake koya koyarwa su tattauna da iyayensu kenan wannan gwagwarmaya ce da muke gayyatar kowa matsala ce da ta shafi al'umma ya kamata kowa ya mayar da hankali wajen ɗaukar nauyin abin Matasan da suka amfana na nuna jin daɗinsu da wannan damar da aka ba su. Duk lokacin ga da na ɓata zamna a cikin gidan nan, ina roƙon Allah duk ranar da na huta da nan, ba ni zaman banza. Ina ƙoƙarin aiki da horon da aka ba mu, amma ba ni roƙon Allah in huta da nan ba ni aikin komi. Na ɗau ɓangaren yin abinci, an koya mana kalolin abinci daban-daban, in ka samu jari kuma ba ka zaman banza. Horon Horon ya kumshe kwana goma sha biyar kuma ya baiwa matasan damar samun wata sabuwar sa'a ta kyaukyawar rayuwa cikin zamantakewa bayan an sallame su. A jihar Agadez kaddamar da ranar Asabar 23 ga watan Oktoba na shekarar 2021 na lokacin wasannin motsa jiki. A wannan karon, kungiyar 'yan tsalle-tsalle ta yankin da kuma hukumar da ke kula da matasa ta yankin Agadez sun shiga tsagegun matasa da nufin karfafa zaman lafiya da karfafa haɗin kan al'umma. Haka ne mira wannan taron wasannin ya sanya matasa 'yan mata da maza 200 masu fafatawa wanda suka fito da sassa shidda da suka hada da jihar Agadez. muhimmanci wannan rukunin wasannin shine ya sanya matasa farar hula da sojoji a gasar. a nan muka zo ƙarshen shirin namu da za ku kuma sake saurari bisa kan lambar uku biyu biyar bisa layin ektar ba tare da kumbiya ko da labar.